yanzu nan ina tsaye inda wannan gobe ta shiga kuma wani rami da abun ɗin tona ko motoci a kokone da su na nafe da kayan jama'a na kasuwa kusan a kone ko ina yake ga ɗaruruwan mutane da su yi bibi a wannan wuri a zo lokacin da na iso wannan wuri babu sauran gawan mutanen da aka ce wannan gobe ya tashi da su da duk an da an kwashe su